ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da yake ba mu muke haɗuwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na Masjid Usman bin Affan a wannan anguwa mu ta Rogo 'yan zuma inda muke karanta wannan littafi mai albarka kulukul mu'min na Dr. Mustapha Murad alaihi rahmatullah wanda cikin ikon Allah da yardarsa da ganin damansa yau gashi mun sake haduwa a majalisinmu na 142 wanda ya dace da goma ga watan Muharram 21 ga watan Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya dace da shida ga watan bakwai miladiya shekara 2026 aihuwar annabi isa alaihi in ya inganta wanda kuma muna cikin karanta ɗabi'a ta goma sha tara cikin ɗabi'u hamsin da wani abu da malam ya tattara mana cikin wannan littafi mai albarka don mu gudu tare mu tsira tare Allah ka tabbatar da mu cikin ɗabi'u na gari duk ɗabi'ar da ba ta da kyau muka zo muka jita in akwai ta a cikin wannan littafi ko kishiyar ta garin da muke karantawa to mu yi ƙoƙari mu roki Allah subhanahu wata'ala ya sa mu fi ƙarfin mu wajen ƙaurace musu Allah kai mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau har yanzu muna kan ɗabi'a nan ta alqana'a ita ce wadatar zuci wanda mun yi bayani a kai asalin wadata duci shine ka yarda da irin da iya rabon da Allah subhanahu wata'ala ya baka ba tare da hankoro da liƙen na wani ba domin duk inda ka kai da ci baya da wuya ka ce kai kaɗai ne na ƙarshe a rayuwa kamar yadda Allah ya hore maka wadata da wuya ka ce ka kowa to wannan shine tsakatsakiyar lamari da ya kamata ka zama a ciki in ya wadata ka to karka nuna dagawa in bai baka ba karka nuna gazawarka da irin faɗi tashinka ba tare da leƙen abin hannun wasu ba in sun baka ba tare da barace-barace ba Allah ya sa sun hango halin da kake ciki suka baka Tunan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka ki karba kin karbanka kuma yana nuna rashin yarda da rabon da Allah madaukakin sarki ya aiko maka da shi ƙarshe girman kai ya shiga ciki kuma irin wanda addini bai so girman kan marashi Allah ka raba mu da wannan bayan mun karanta ayoyi da hadisai da wasu kissoshi dangane da wadatar zuci malam ya soma kawo mana wasu baituka na hikimomi da masu ilimi suka bayyana don nuna asalin me ake nufi da wadatar zuci mun kaya mun tsaya a ƙarƙashin wasu baituka guda biyu da malam ya ce wasu da ƙalƙa'iluna masu gaskiya sun faɗa ko masu wanda suka yi gaskiya cikin maganganunsu suna cewa ita wadatar zuci iyal kana'a falzamha takun malikan ka rungume ta za ka zama shugaba za ka zama tarki don me don ba za ka miƙa hannunka wajen wani ba duk yanda mutum ya kai da takamarsa da kuɗi sai ka kwaɗaiki kuɗin za ka fuskanci wulaƙanci yake laulan ta kullaka illa rahatul badani ko ba ka da komai a ce iya hutun jikinka ba ka wahala zuwa gun wani ba baka wahala zuwa inda za a wulakanta ka wulakanta ka ba wannan ma wadata ce ko da aljihunka babu komai akan samu mutanen da sukan yi hulɗa da masu halin da ba sa garin ko 'yan garin ne amma a wani waje kamar yanzu munan abis a ce akwai 'yan uwa ko abokai da mutum ya sani suna abuja suna harkokinsu suna Legas suna harkokinsu a suna ma fita waje sune dubai sune china sune kaza sune kaza ko suna da makamai imma a siyasa ko a gwamnatance wanda yake nuna dai suna da ɗan maromaro maro a hannunsu don aka ce maka ƙarshen wata ko weekend ko an san lokacin zuwansu haka za ka ga mutane sun yi titi suna son ganinsu ba kuma su suke son gani ba a abin hannunsu suke so wannan ba abin da ya kai shi zub da mutunci da wulakanta kai in ka rabu da wannan zaka samu hutu da kwanciyar hankali shine yace wanzur liman malaka dunya bi ajma'iha ka kalli wanda ya mallaki duniya Allah ya bashi arziki mai dimbin yawa hal raha minha bi ghairi al-qutn wal kafan shin ya bar duniyan ne ba da wannan likafanin da aka sa masa ba akwai wani abu da aka sa masa a musulunce ba wani abu da za a raka ka kabari da shi sai wannan shi yasa a musulunce ma haramun ne a yi wa kabarinka siminti a lailaye shi haramun ne a saya maka farin yadi da ya fi kowanne tsada an tambayi wani magabaci me yasa likafaninka bai da tsada ko me yasa ba a yin sa da tsada yake huwa awwalu ma ta'kuluhu Hudud. sai ce shi ne farkon abin da tsutsa za su fara ci mai amfanin kashe kuɗi wajen yinsa da yawa haramun ne a yi lailaye shi balle kuma a kai ga sa balle a ƙayata shi duk abin da za a maka ba zai ma amfani ba ƙarshe asarar dukiya ce ka je ka ga yanda wanda ba musulmai ba suke hidima wa kaburran mamatansu ko musulman da suke koyi da ire-irensu ai akwai musulman da su ma suke ƙayata kabari da gyara shi to saboda haka wannan duka asarar dukiya ce da barna to bayan wannan a yau kuma malam yake cewa arfih bibali fatan amsa ala siqatin anna alladhi qasama al-arzaqa yarzuquhu mana arfi mana ka kwantar da hankalinka dibali fatan a tunanin saurayin da amsa ala fiƙatin ya kai yammaci yana mai nutsuwa da kwanciyar hankali da ji a ransa cewa annan lazi kastamal arzaka yanzu ku cewa allan da ke raba arziki shi ma ba zai bashi haka ba kinan karka ga mutum yana faɗi tashi tun safe har yamma bai roƙi wani ba ka ɗauke shi abin tausayi wallahi ya yadda cewa Allah zai ba shi bai zama abin tausayi ba wanda ya wayi gari har yamma yana barace-barace shi ne abin tausayi sai ce fal'ir domin masunun layu da nisuhu Ya ce, ai mutuncinsa za ka ga a kare ki ba wanda zai cutar da shi ko ya lalata masa ko ya daudada masa mutuncinsa min jaridun minhu jadidun laysa yakhluquhu kuma za ka ga fuskarsa kullum kamar yau aka halicce shi alhali ba shi ya halicce ta ba wanda ya halicce shi shi ya sa masa wannan kwanciyar hankali da hutun zuciya duk wanda yake da kwanciyar hankali da hutun zuciya a fuska kake gane shi ita fuska ba ta magana amma tana fassara abin da ke zuciya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mukan gane fara'ar manzo da bakin cikinsa daga fuskarsa saboda haka bahaushe ma yake labarin zuciya a tambayi fuska saboda haka daga fuska in kana da lura in ka san mutum da zaran ya canju daga yadda ka san shi daga fuska kake fara ganewa sawa'un yana da hali ya talauce a bai da hali yayi arziki a sawa'un an zo masa da bishara mai daɗi a an zo masa da mara daɗi wani ya zage shi wani ya faranta duk wannan fuska ce take fara isar da wannan sakon kenan baka isa ka rufe wannan abun ba me zai rufe maka shi gamsuwa da yanda Allah ya so ka zama kenan ka huta yace innal qana'ata lalle wadatar zuci man yahlil bi sahatiha lam yalqa fi dahrihi shay'un yu'arriquhu yace duk wanda ya shiga fagen wadatar zuci to a rayuwarsa kwata-kwata ba zai ga wani wanda zai sa shi kuka ba ba zai ga wanda zai wahal da shi ba don me don ba zai shiga harkar ka ba ma balle ka wulakanta shi ba zai tsora wa kansa abinda Allah bai dora masa ba duk da mutum yakan haɗu da jarabawar iyali da 'ya'ya waɗanda Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru lalle cikin iyalanku da 'ya'yanku akwai makiyanku ku kiyaye su inama amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da ƴaƴanku fitina ce to wani yana iya samun kansa cikin yanayin da shi ya gamsu da shi amma kuma na kusa da shi sun iya da su gamsu da halin da yanzu yake ci to kaga wannan jarabawa ce sabuwa to sai kaya yi haƙuri ka gaya wa Allah Allah zai kawo maka mafita da ikon Allah wa qad qil ce, yace haka nan an ce hatta mata ana fi hallin wa tirhali wa qulu sa'i wa idbarun wa iqbalu yace har yaushe zan kasance cikin kai komo faɗi tashi da dogon buri da kai komo a rayuwa har yaushe wa nazihu dar la anfaqu muktariban kullum bana gida in an zo ba na nan kullum ni ke na a daji kullum ba na zaune in huta yau ina nan garin gobe ina can yau na ji an ce nan ana samu na tafi gobe na ba zama can musamman harkar ne yanzu a garin nan da duk wasu harkoki da za ka ji wani ya je ya samu baya nuna kai in ka je ka samu kuma yana nuna in ka je ka samu in Allah ya ga dama yace haka zaka ga mutum baya gida shine nazihud dar yace la anfakku muktariba kullun ina bako mana nan naje nan garin naje can garin naje nan garin naje nan garin anil ahibbati la yadruna ma hali yace kullun ina nesa da abokai amma fa ba su san a wani hali nake ciki ba kullun a faɗi tashi nake bi mashriqil ardi fauran magribi ha yake wata rana ina gabashin duniya wata rana ina yammacinta la yaqturu al min himsi ala bali yake ban taba kawo mutuwa ba saboda tsananin nema na bana tunanin mutuwa kawai tunanin yaushe zan samu wata rana zan samu da an zo min da zancen mutuwa sai na ya baci saboda me saboda ina ganin ina da wani buri da ban kai ga shi ba ta yaya ma za ka kawo mu mutuwa alhali ni ga abin da yake gabana sai ce laukan na'at ya ce ina ma na yi Allah ya azurta ni da wadatar zuci atani rizqu rizku fi da'atin ya wallahi da arziki na ya zo min cikin kwanciyar hankali innal qanu'a lalle ne wadatar zuci alghani la kasratal mali yace shine wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi ba wanda ya tara dukiya ba mutum nawa ne yanzu suna da dukiyar mai dimbin yawa amma ba su da kwanciyar hankali ba sa iya bacci sai da kwayoyi Ƙwayar ma ta kai ga ta saba da jikin da ta yi aikin awa ɗaya biyu sai ta dina haka zai tashi cikin dare yana lissafe lissafe dama Allah ya azurta shi da tunanin lahira da tunanin zai mutu to da kila in baccin ya ya tashi ya kama azkar wa tilawatin qur'an shi ma an mai arziki da su in ba a mai ba shikenan ya zama abidud dirham wanda annabi yace ta'isa abdud dirham ta'isa abdud dinar yace ya wulakanta bawon kuɗi wanda shi burinsa kawai in uqiya razi wa in lam yu'ta lam yarda shi kawai ka bashi in ka bashi kai ne kawai yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya yana sai da sa da ɗan abun duniya balle yanzu halin siyasa da ta danno duk wulakancin da muke sha a arewa da wahalar da muke sha da kuncin rayuwa da aka jefa mu a ciki da gangan da kakkashe mu da ake yi to haka zaka ga wani sa ya rufe kuma shi bai da burin da ya wuce mai shugabancin da ya kasa yin koman ya ci gaba me yasa shi haka saboda yana dan samu ya mika hannu an bashi Allah ya tawaka saboda haka wadata ko mawadaci na gaske shine wanda ya ya gamsu ya yadda da iya abin da Allah ya bashi amma tarin dukiya wannan wani abu ne na dabi'ar ɗan adam wanda yawanta bai sa ya ƙoshi sai Allah ya azurta ka da wadatar zuciya ka ji cewa kuɗin nan yanzu ya auna ya ga cewa sun wadace shi da wuya ya cinye kaso ɗayan gomansu don haka yanzu bari ya ware wani lokaci na bautar Allah ya ware wasu dukiyar ya ɗora ‘ya'yansa a kai ya ware wasu dukiyar ya yi aikin sayan lahirarsa da su sai ka ga ina lokacin ma yake ƙoƙarin a zo a gaya masa ga wata harka da in ya sa kuɗi za ta bunƙasa kuɗi zai ƙaru ta nan wajen kuɗi zai ƙaru ta can wajen ba wani lungu da ake samun kuɗi face sai ka samu wanda yake da kuɗi ya fi talaka ƙwanƙoran ya je zuba kuɗinsa a wajen don kuɗin su ƙaru shi ko kuɗi ba a ƙoshi da su ba a gajiya kuma da sansu sai ne sai wanda Allah ya ma'arzikin wadatar zuci Allah ya riga ya gaya mana wata shibbunan mala ban jama'a Kuna son kuɗi to na gaba ɗaya mun sha karanta hadisin laukana libni adama wajiyan min zahabin labtaga min huma salisan Ɗan adam yana da kogin zinari guda biyu sai ya ce ina ma uku ne saboda haka burin ɗan adam yake wa الشاعر sha'iru haka wani mawaki yake cewa al'aishu sa'atun tamur rayuwar nan fa da ka gani wasu 'yan awoyi ne masu wucewa kamar yadda wani yake cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani bugun zuciyarka yana gaya maka fa rayuwar nan 'yan seconds ne da mintuna sun kare duk sanda zuciyarka ta buga in ta sake bugawa wani sabo ne kuma suna da adadin da aka ƙara musu in sun gama bugawa su kenan nan to haka bugawan agogonka duk sanda agogonka mai ƙara ne ya harba to in ya sake harba ba daɗa zuba ne fa wani ne daban shi sa wani yake cewa kuma da ƙatu sa'ati in za lidunuwi umuri ilal ajali bugun agogo jan kunne ne na gaya maka cewa lokacin kafa yana kusa yana matsowa yana kusa yana zuwa don haka ka shiga hankalinka to anan yake cewa aishu sa'atun tamu, rayuwa da kake gani wasu ƴan awoyi ne wasu ƴan lokuta ne masu wucewa wa khutubu ayyamika takir kuma dawainiyar rayuwa wahalhalun rayuwa kullum maimaituwa suke in wannan ya wuce wannan ya zo in an yi wannan ba haka shugabannin nan suke zuwa mana ba mu yi zaton wane in ya zo za a samu sauki in ya zo sai ba sauki mu yi zaton wane in ya zo za a samu sassauci har yanzu an kai ga an yi an zama stranded an fudda tsammani ba a ma tunanin waye in ya zo za a samu sauki saboda ni saboda mun bar wayen a hannunmu duk inda ka bar wayanka a hannunka sai Allah ya barka da shi wa Allah yake tallafawa wanda ya yarda da Allah ya koma gare shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara ka dogara ga Allah to sai ka samu mafita Allah zai baka mafita ya wadata ta ta inda baka tsammani ya biya maka bukatunka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi da kuna tawakkali da Allah kuna dogaro ga Allah na gaske dogaran la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da ya azurta ku kamar yanda yake azurta tsuntsu me tsuntsu yake fama da shi yake tagdu khimafan tsuntsu iya abin da ya ci ya koshi shine nashi in ya kwana ya riga ya narke ya yi kashinsa haka zai tashi da safe ya fita shimason cikinsa ba komai amma ya san in ya fita zai samu to haka kuma wata ruhu tsanan zai dawo a kushe to kai ma inda ka dogara ga Allah shine mai bayarwa matukar ka kama sanadi ka fita to Allah ba zai kasa baka ba shi sa ake so ka yawaita rike la haula wala quwwata illa billah na da karfin da Allah ya bani da lafiya da kazar-kazar da nake da shi ba zai bani ba sai da ikon Allah shi yasa dole ka hada abu biyu in kana son cin nasara shine al-iktisab wa tawakkul ka tashi ka kuma roƙa idan ka tashi sai kuma ka roƙi Allah cewa to nayi nawa ya Allah saurana ka amma ka kwanta kai ta roƙo ba zai yi ba ko kai ta kai ta buge-buge ba dogaro ga Allah da roƙonsa ba zai yi ba sai ka haɗa biyu wani zaka gan Allah ya jarabce shi da samu sai rika ganin buge-bugen nashi ne kaɗai yake bashi to dole mumini ya yarda da abu biyu zai yunkura zai kuma roƙi Allah to ya yarda da wannan to sai Allah ya waiwaye shi ta inda baya tsammani sai ce itna bi aishika tardahu ka wadatu da rayuwarka yadda Allah ya tsara maka sai ka samu hutu a ranka ka samu yadda watruk hawaka li aishin hur yake ka bar son zuciyarka ya ya ratayu akan entacciyar rayuwa entacciyar rayuwa shine ka tashi ka nema kar ka zauna wani ya samu ka nemi ya baka kullun kai kenan zagin wani ne hu matsalar baya bani kullun kai kenan zagin mutane ba su da alheri kullun kai kenan zagin mutane ba su san halin da al'umma suke ciki ba me yasa baka gaya wa wanda ya san halin da kake cikin ba ko ka raina Allah ya sani ko ka raina Allah na bayarwa sai ka zo kara ta yi da bawan Allah da an ka dame shi zai zai kulle maka kofa ka manta wanda kullun kofofinsa a buɗe suke yabtu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi al Allai. haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah yana bude hannayensa da safe ina mai roƙo a amsa mata yana buɗewa da yamma kulla yaumin huwa fi sha'an Allah kullun a cikin hidima yake duk wani abu da zai kawo gajiyawa ya sa ya huta abin ma bai san inda Allah yake ba balle gajiyar da shi la ta'khudhuhu sinatun wala nan? gangadi bai san inda Allah yake ba balle bacci saboda haka karka gajiya karka ji nauyi kar kuma kai kasa a gwiwa kullun yana jiran ka ne ka gaya masa yace falarubba hatfin taƙahu zahabun wa yaqutun wa zuf yake ko ka cewa wani lokaci akwai mutumin da dalilin mutuwarsa shine wadatar ma da yake da ita dukiya da tunaninta da yadda zai adana ta da tsoron kar ƙare ko kasan da yawa masu kuɗi shi yake kashe su ciwon tunani depression ya kama mutum ciwon ya zai yi kudinsa ya je ya tura wani hu ya makale ya za a iya dawo ya sai kaya custom sun kama ya za a yi fito wallahi ka je ka zauna da masu kuɗi da suke harkar importing abubuwa da exporting ka gani ka ga yadda su yake tashi in sun tura maƙudan miliyoyi ko sun sai miliyoyin kaya bai iso ba suna waya kasar wajen wayar ma ta zo ba ta tafiya ka je ka ga yanda yake firgici da cewa. sai kai sai yayi fatan ina ma shine kai amma kai kuma kullun shi kake hankoran hanguwa shi sa Allah ya kira dukiya fitina sai an yi a hankali sai an yi haƙuri da halin da ake ci malayin ce walillahi darul qa'il yake san barka da wanda yi wannan magana me yake cewa kun an humumika mu'rifan wakilil umura ila alqada kun an humumika mu'rifan ka zama mai juya baya wa damuwoyinka humum ne damuwoyi kamar cewa yake kun murizan an humumik ka kasance mai juya baya wa damuwoyinka wakilil umura ila alqada karate al'amarinka zuwa ga hukuncin Allah Allah yana sane da kai duk abin da kaga ya taho Allah yana sane da zuwansa ya turo maka shine ya gaya ya zaka yi yace wa abshir bi khairin ajilin ana maka albishir akwai alkhairi na gaggawa yana nan tafi tansa bihi ma qad Za zaka mance duk abin da ya wuce amma fa sai ka yadda Allah ne mai yin haka yake fala rubba amrin mukhitil laka fi awaqibihi ridha yace abu nawa ne wanda a zahiri kana ganin cutuwa ce asara ce barna ce amma sakamakon haƙuri da juriya sai ya zama maka yarda sai ya zama maka jin daɗi wanda shi Allah yake nufi da الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون Allah ce duk wanda musiba ta zo masa ce ya yadda daga Allah ne ya yadda gun Allah zamu koma ya yadda ba wanda ya kawo ta ba mai tunkuɗe ta kuma sai Allah wanda ya yadda da wannan so yana da ta goma shi a wajen Allah ulaika alaihim salawat min rabbih da kuma kai wa ulaika humul muhtadin waɗannan sune shiryayyu na gaske ba ka zo kana takama da shiriya amma daga musiba ta zo maka sai ka manta da Allah ya zama kenan da'awa zancen baki kenan Allah ya kare mu yace wala Rubba matasa al-mudhiq wa rabbuk wa larubbama yace ko ka san haka rayuwa take wanda yake cikin kunci sai kaga ya shiga ga walwala ran, sai ka ji ana cewa wane ya bulle haka kuma wala rubbama daqa sarari da kake gani sai kuntata maka sai kuntata maka sai ka kasa sanin ina ma zaka wallahi duk girman duniyan nan in Allah ya jarabci mutum da babu sai ta masa kunci ya rasa ina ma zai ci haka kuma duk kuncin rayuwa in Allah ya waiwaye ka sai ka ga ta warware wannan shine ma'anan inna ma'al usri yusra lalle a cikin kunci akwai walwala mai zuwa in ka da Allah ne mai yi Allahu yaf'alu ma ya sha. Allah shi ne mai yin abin da ya so falatakun muta'arriban karka zama mai juya mai juya baya karka zama mai juya juyawa ikon Allah baya Allahu awwadaka aljamil Allah zai iya mai canja maka da abin da ya same ka mumuna da mai kyau faqis ala ma qad ka auna da yanayin rayuwa ta mutane daban-daban dole ka samu wani da mawadaci ne yanzu babu dole ka samu wani da wato talaka ne yanzu kuma akwai watilkal ayyamu ha bainan na haka rayuwa Allah subhanahu wata'ala yake jijjuya ta ga mutane kuma haka Allah madaukakin sarki ya tsara al'amuran rayuwa kowa ya tashi ya nema kar kuɗi ya rika zama dulatan bainal aghniya dulatan ya rika jujjuyawa tsakanin masu kuɗi kai a Allah bai tsara duniya haka ba duk kuɗin ku duk nuna ku da ake yi wata rana sai an mance da ku ma tsara tsairun wartafa illa kama tsara waka ba wani tsuntsu wai da yayi sama yayi sama ya kure kace ya bace a sama ya tafi kenan a babu shi dole din nisansa wata rana ya dawo haka bahaushe ya ce komai nisan jifa ƙasa zai dawo saboda haka duk tafiyarka sai ka tuno Allah ka sa mu dace don haka duk halin da mutum yake ciki kar ya rika mantawa Allah na nan kar ya rika fidda tsammani daga al'amarin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana duban bawa matukar bai kota ba bai gaji ba tabbai suka yi mamakin ta ce ah, yanzu mutum zai gaji da komawa ga Allah da roƙon Allah da dogaro ga Allah yace kwarai duk mutumin da zai ce nayi nayi har yanzu shi ya magaji to daga nan Allah zai juya masa baya domin akwai wanda Allah yana so ya daga darajarsa sai ya bar shi cikin halin da zai rika kusantowa gare shi da ibada da addu'a da kaza da kaza kullun kana Allah yana ƙara jawo ka cikin fada har ka zama ɗan cikin fada wanda da bai maka waccan jarabawan ba ƙila ƙofar fadar ma ba za ka zo ba karka haka karkar raina yanayin da kaci kullum ka rika sanin cewa allan da ya yi ka bai mantawa da kai wamallahu Allahu bi ghafilin Allah bai taɓa rabkana ya manta da kai yace ce bai san da kai ba ba zai yi ba wani kuma yake cewa kun ganiyar kalbi waƙna bil qalil ka zama mai wadatar zuci ka zama zuciyarka cike take da wadata ka rika jin kafi kowa kuɗi a anguwar waƙna bil qalil ka wadatu da kaɗan ɗin da Allah ya baka mutum nawa ne za zaka shi cikin rigarsa face face yi wanka ya fito cikin jama'a kai a azatanka mai kudi ne azatanka aljihunsa ma cike wallahi in kabibiya zai yi a ranar bai ci komai ba tun safe kuma bai gaya ma wani ba yana kuma zaune haka ba kuma wata damuwa a fuskarsa in ka gan shi yake to ka yarda da kaɗan ɗin da Allah ya baka mut wala tatlub mu'ashan min la'im ma'ashan min la'im yake ka yadda ka koma ga Allah subhanahu wata'ala a wannan yanayin kar ka taba neman rayuwarka a hannun wani wanda zai maka gori. la'im wanda zai ci mutuncinka ko zai maka gori ko zai maka bakar magana dan ya baka la ta kulli al'aishi majruh al-fu'ad karka zama mai sanya illa a zuciyarka kana kartatta tana jin zafi kawai don ka rasa abin rayuwa innamar rizku alallahi alkarim ka sani arziki a hannun Allah mai karamci yake dan bai baka ba in bai yi niyyar bakan ba damuwar da kuncin da matsawa kan ba zai sa ya baka ba domin shi ba a tilasta shi fa'alun lima mai aikata abin da ya ga dama ne Allah mutum nawa za ka sami tun safe ya buga nan ya buga can ya jebin wannan ya jebin wancan gaba ɗaya farjininsa da mutuncinsa duk ya lalace kuma ba a bashin ba da ya yi zamansa a gida in bayi da abin da zai yi ya fi masa mutunci in kuma yana da kin ya daure ya yin Allah yana tare da shi amma wani bukatan da bata taka kara ta karya ba sai ka same shi ya ɗimauce ya ta kansa ya tambayi wannan ya tambayi wancan me yasa zaka ga mabarata mutuncinsa ya zube ne saboda ba suna barar ba ne dan ma biyan bukata a sai don ta zama sana'a Yadda mutum zai je kasuwa ya bude shago haka suke dauka su ma sun fita nema Allah ya tawaka ba mutumin da zai bude wa kofarsa kofar rayuwarsa da roƙo da barace-barace ji an ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta wannan hadisin a farkon wannan babu na kana'a ka bude wa rayuwarka kofar barace-barace face sai Allah ya buɗe maka kofar talauci ka yi ta yi mutuncinka na zubewa bukatar kuma ta ƙirya ba wanda kuma zai rufe wa kansa wannan kofar? face sai Allah ya wadata shi ko nan kusa ko a nesa Allah ka taimake mu ya ce wala ta'tafanna ala duniya wani kuma ya jera wasu baituka masu ɗan dama yake cewa karka baki karkai baƙin ciki game da duniya lati la ta'asafanna na alar duniya wa huliha karkai baƙin cikin duniya da kayan ƙawanta, falmautula la shakka yufnina wa yufniha Yake dole mutuwa za ta ƙarar da mu kuma ta ƙarar da duniyar kai ka ƙare duniyar ta ƙare.' tunda Allah ya faɗa kullum man alaiha fan duk abun da ke duniya zai ƙare shi sa masu hikima magabata suke cewa dan me kake wahal da kanka a abin da Allah ya kira shi mai ƙarewa ma'ana fa ko ka samu zai gudu in ko baka samu ba dama ba ba zai zo ba yace wa'mal lidarin yakun ridwanu khazinuha ka yi aiki don gidan da ridwan ne mai gadinta waye mai gadin aljanna Shi ne ridwan sunan mala'ikan da ke gadin aljanna ne ridwan mai gadin wuta kuma malik to ka yi aiki don gidan da ridwan yake gadi ita ce aljanna waljaru ahmadu warrahmanu na shiha makwabcinka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah mai jin kai shi ya kirkiri wannan gidan dan bayinsa na gari ardul laha zahabun wal misku ilatuha kasar aljanna ita ce zinari turaren almisku shine kamshin aljanna wa za'faranu hashishun nabitun fiha ciyawar za'faran kuma ita ce ciyawar da ke cikin aljanna ma'ana dai aljanna gidan daɗi ne babu wani abu mara daɗi a aljanna an ha labanu kogin aljanna nono ne wa an harun min labanin musaffa wa an harun min hamrin lazzatin lisharibin wa an harun min asalin musaffa kaga wannan su ne kogin aljanna akwai kogin nono akwai kogin zuma akwai kogin giya shi sa wani yake cewa Allah ka kai mu aljanna mu sha giya shi kamar wato dama a duniyan ma kila yana dan tunaninta sai ya dan daure dai amma ba haka ba ka rasa abin da zaka so ka sha a aljanna sai giya eh ba laifi giyar aljanna ba irin ta duniya ba dan kai kwadayin ta ba laifi amma dai ai duk daɗin aljanna ba ka hararo giya ba tunda da ka san wata aba a duniya mara daɗi ka tuno mai daɗin mara. Allah ya samu dace yake an ha labanun mahdun nono ne zalla wa min asalin akwai zuma wal khamru yajri rahiqan fi majariha yace haka giya ga sunan suna kwarara a wato kogunan cikin aljanna ma'ana duk wani kwararo na gudanar ruwa a aljanna ba ruwa wani yake gudana abu ne mai daɗi da za ka ci ka sha ka ji daɗi watsairu ta jiri alal agusani a kifatan sannan ga tsuntsaye ga sunan akan rassa na bishiya sun yi wato nutsuwar yi wa Allah tasbihi tusabbihu Allah jaharan fi maganiha wato kukansu ma tasbihi ne suke yi wa Allah subhanahu wataala saboda haka zancen aljanna tasbihi ne godiya ga Allah ne yace man yashtari dara fil firdausi ya'muruha yace waye yake so ya sai gida a gidan aljannatul firdaus to ya raya hanyar sayan wannan gidan bi raka'atin fi zalamin layli yuhyiha da sallar dare ne ake sayan gida a aljanna Allah ya kira muminai da cewa me kanu qalilan min al-layli ma yahja'un muminai da suke neman aljanna daren su kadan ne na bacci kuma haka annabi yake ma wani yaro nasiha yake wa salli wan nasu niyam ka rika sallah lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi Za zaka shiga aljanna da aminci Allah ka azurta mu da abin da zai ba mu aljanna yace ainal muluk allati an hadhiha gafalat. hatta taqahum bi ka'sil safiha. Ya ce ina sarakuna waɗanda rabon aljanna suka gafala da shi da mulkin duniyar da aka ba su ba su an ba sai ga azara'il ya zo yana shayar da su ruwan mutuwa dole kuma su sha wallahi in lokacin shan yayi dole ka sha inna ajalallahi la'at wallahi dole ajalin Allah na nan tafi fa idza jaa la yu'akhkhar ba jinkiri dole a tafi in ka gaba a tafi ba lokaci ne da yi ba mutum nawa ne ke kwanci a asibiti lokacin bai yi ba wani ya je ya gaishe su ya dawo a ranar ya mutu shi lokacinsa ya yi na wancan bai yi ba wanda a hankalce cewa za a yi gara dama wancan ne ya mutu ya mar wannan saboda haka lokaci ne komai Allah ya baka karyar sa ya raba ka da tunanin lahira don sai an je Allah ka samu isa a sa'a afnal ƙorunu wa afna kullu bi umurin. Allah ce na ƙarar da zamani zamani da yawa sun wuce kuma mun ƙarar da duk wani masu shekaru kazalika al-maut yufni kull man fiha haka mutuwa take ƙarar da duk wani wanda ke cikin duniya ta ya tafi yace law annaha ماذا يراد بها ما طاب عيش لها يوما ويلهيها yace wallahi da mutum ya san meye duniya me ake nufi da duniya meye manufar yin duniya yace wallahi da baka sa ranka cikin wanda zai ji wani dadi na kwana daya a duniya har ya shagaltar da kai da lahira yace talhu kana cikin rudani wa ta'amalu amalan amma kana da burace burace yasiru biha wanda suke tafiyar da kai ka kullun a cikin wannan rudin kake kullun me zaka samu kullun me zaka samu kullun me zaka samu shine damuwarka in an ga ranka a bace kuma me ka rasa yace shari'atul mauti tatwina wa tatwiha yace haka tabarmar mutuwa take naɗe mu kuma haka za ta naɗa duniyar wata ran gaba ɗaya wallahi yace yace na rantse da Allah lauƙana qana'at nafsun bima ruziqat da kowane rai zai wadatu da abin da Allah ya azurta shi min al-ma'ishati na rayuwa illa kana yakfiha yace wallahi sai ya ishe shi tunda dama ai budgetin rayuwa Allah ya gama yi maka shi lokacin da aka tsara za a yi ɗan adam annabi ya gaya mana inna a ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi lutfa, sun nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla sun thumma yakunu mudghatan mithla dhalik dugon mani na shiga mahaifa yayin da mutum ya sadu da matarsa ƙwayoyin halitta Allah kaɗai ya san yawansu da suke shiga cikin wannan matar da aka sami da ita daga manin da ka furta mata amma dukkansu ba kowanne ba ne zai rayu ya zama rai ya zama an amfana da shi sai kai da aka yi niyyar halitta sai mahaifa ta karɓe ka a haka za ka yi talin ƙaya halkan min ba'adi halk har kwana arba'in daga nan sai a canja ka zuwa nutfa kana nutfa nan zaka zama mudga ko ka zama gudan jini daga nan ka zama tsoka to a wannan jikin tsokan ne za a fitar da shef na ɗan adam daga nan sai a aiko mala'ika ya busa masa rai sun mayur salu ilaihin malak a aiko mala'ika wa yi bi arba'i kalimat je ka rubuta masa waɗannan abubuwa farkon abin da zai rubuta maka shine rizqihi bi rizqihi a rubuta maka arzikinka me yasa aka fara rubuta arziki saboda in ka zo duniyan ka zama a nitse an gama budgeting me zaka samu ai amma ina innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an wa khuliqal insanu ajulan mun yi dan adam da gaggawa duk abin da aka ce zai samu a yana hankoran zuwansa masu hikima suka ce la tusbitil hawadi duk abin da zai zo karka riga ki zuwa kai hakuri ya zo to saboda haka ita wannan duniyar haka take lau kana qana'ta law qana'at nafsun bima ruziqat wallahi dirran da zai wadatu da iya arzikinsa min al-ma'ishati illa kana yakfiha na rayuwa wallahi sai ya wadace shi don haka kar mutum ya ruɗa kansa kar ya gigita kansa in yayi haka ya cutar da kansa yace wallahi wallahi aymanan mukarraratan yake garin nan kala-kala ana maimaita su salafatun min yaminin ba'da saniha rantsuwa uku ne bayan biyu Lau anna sakratin summan mulamlamatan fil bahri rasiyatun miltun nawahiha yake da a ce akwai wani dutse mulmulalle mulamlama shine a mulmule ke ba wani huji a jikinsa a kuma cikin ruwa fil bahar rasiyatun yana kafe a cikin kogi na nawahiha duk gefensa santsi ne ma ba inda za ka iya taɓawa ka iya kamowa saboda santsinsa yake to in wannan dutsen rizqan li abdin yarahu Allahu lam falaqat yace wallahi idan arzikinka na cikin irin wannan dutsen a cikin ruwa bai santsin da ba za a iya jawo shi ma saboda santsinsa yace wallahi idan akwai arzikin bawan Allah a ciki sai ya fashi hatta yu'addi ilaihi kulla fiha har a kawo maka duk abin da yake naka ne to haka kuma inda da wata halitta a cikin dutsen in Allah ya arzikinta na wajen sai ya isa gare ta annabi Sulaiman alaihi salam ana da labari wata rana yana zaune a bakin kogin maliya sai ya ga wani kwado yakan fito kuma kwaɗon in ya fito akwai wata macijiya da take zuwa da abu a bakinta sai ta bashi sai ya shige cikin ruwa ya tafi idan ya shige ya tafi ruwan to a cikin ruwan kuma akwai wani dutse da zai hau can saman dutsen akwai wasu tsutsotsi ko wata tsutsa wacce ita yake kai ma wannan abinci ita kuma bata isa ta shigo ruwan ta fito waje ba wannan arziki kenan da Allah ya tsara zai ba kowa akwai wasu irin masu fasa duwatsun nan yake wallahi ya taba fasa wani dutse sai ga wata tsutsa da ciyawa a bakinta waye kai mata nan gun Allah saboda haka in kai hakuri Allah zai baka kai dai kai nema irin naka yake au kana tahta tibaqi sab'i maslakuha yake in kuma a ce arzikin ka yana sama ne la sahala Allah fil marqa maraqiha wallahi sai Allah ya kawo maka sanadin samun anin da zaka hau ka cin masa shine fadin bahaushe rabon kwaɗo bai hawa sama tun da shi a ƙasa yake to ƙasan zai samu in arzikinka na sama kuma Allah zai maka hanyar samun dai yace amwaluna li zawil mirasi najma'uha yace hatta yanala alladhi fil lawhi khutta Ya yace wannan arzikin naka wallahi sai ka samu abinda aka riga aka rubuta a lauhin mahfuz inda Allah ya rubuta maqadirul khala'iq duk abin da dan adam da koma ne zai mallaka Allah ya gama rubuta shi qabla khalqis samawati wal ard bi 50000 sana kafin ayi sama da ƙasa da shekara 50 dubu 50 kan ayi sama da ƙasa da shekara dubu 50 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gama budgeting din rayuwa komai an gama tsara shi yace hatta atatu wa illa sawfa yatiha dole sai yazo sai zawo yace amwaluna li zawil mirasi najma'uha yace ai kudi da muke ta tarawa wallahi da yawa ba namu bane magada ne su ne masu kudin amma mu Allah ya sa mu tara musu arzikin nasu ne amma sai Allah bai sa alarsa na hannunsu ba abu nawa ne Allah yake horan ma wani ya wahala ya baka yace wajuruna gidajen mu fa li kharabi dahri nabniha da rushewar duniya muke yin su amma batu lalace su rushe ba ƙarshen duniya dai za su rushe yake tilkal manazilu fil afaqi khawiyatu abhad kharaban wa zaqa al maut baniha duwaye nan gidajen manya manya da muke ganin su masu tsayi wata rana za su rushe a wayi gari sun zama kara rusassu wa zaƙal mautu baniha wanda ma ya ginan ya mutu annabsu tabki ala duniya wa qad alimat rai yana kuka ga duniya in ya rasa ta alhali tana sane annas salamata fiha tarku ma fiha kwanciyar hankali shine barin duniya da abin da ke cikin ta la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha ɗan adam bai da gidan zama da zai zauna bayan mutuwa bai da shi illallati kana ba'da al-mauti yabniha sai gidan da ya gina a duniya wanda ya gina shi kafin ya mutu fa in banaha bi khairin in ka gina gidan da zaka koma a lahira da alkhairi fa maskanuhu masaukinka zai yi kyau wa in ha bi sharrin in ka gina shi da sharri kuma fa khaba baniha wanda ya gina ya taɓe Allah ka hana mu gina abin da za mu lahira a nan za mu tsaya aya insha za mu dasa aya insha Allah Allah Madaukakin sarki ka ba mu ikon amfanuwa da irin wannan darusa. wannan karatu shi yake ƙara sa maka nutsuwa a rayuwa ka gane duniya ba komai bace. wallahi idan irin wannan bai sa ka gamsu da halin da kake ciki ba to ba wani abu da zai sa ka gamsu da halin da kake ciki sai mutuwa ita kuma ba sa ka take ka gamsu ba murkushe ka take yi dole dole ka je ka amsa in kayi da kyau ka ga da kyau in kayi mara kyau ka ga mara kyau ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا yara Allah ka saka mana da alkhairi abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana Allah muna roƙonka ka sare mana rayuwa abinda yafi karfin mu Allah ka iyar mana wanda zamu iya yi Allah ka samu yanda kake so wannan masallaci Allah ka kara masa albarka wanda ya gina shi Allah ka gina masa fiye da shi a aljanna masu bibiyan mu daga cikin mata a gidaje Allah ka haɗa mu da su wajen aiki da abin da muka karanta Allah muna roƙonka ka sa ya zama hujjatan lana la alaina Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah ka san buƙatun kowa Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka san buƙatun kowa kuma ka ce mu roƙe ka Allah mun roƙe ka mun san ba mai bayarwa sai kai Allah ka ba mu abin da za mu samu farin ciki ka ɗauke mana abin da za mu samu baƙin ciki wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya masu nufinmu da alkhairi Allah ka kusanto mana da su masu nufinmu da sharri Allah ka nisanta mu da su Allah muna roƙonka idan mutuwan mu ta zo ka samu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk wanda ya samu kansa cikin jarabawa Allah ka ba shi ikon ci Allah kada ka sa mu zama masu butulci akan abin da ka jarabce mu da shi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين